lokaci na gaba za mu tashi wala kira sallah ta bugu game da me marayu ya karfin ta za ta yi ɗauke ta ta mata wuta ya ta mata wuta ta mata wuta ta mata wuta ne zan zo ka dogo da yanzu ma za ka zo kana da inda ana magana da kai idan su kuma gana ke ne wani wani suke na da mu suna ɗaukar sa da wani da su yi a irin wani da suna da sha'awar wannan abincin? ya eh, kuma da suna da sha'awar irin a'a abin da ake bukata idan mutum ka ɗauki yaro malaya za ka rike ko dukkan wani wanda yake karkashin ka za ka rike shi za ka rike ne kan ka'idar bil ma'ruf wannan ma'ruf din shine daidai karfin ka dai abu da kallafa maka wani abin da ya fi karfin ka ba yanzu misali wani daidai karfin sa zai iya cin abinci a mataki na shinkafa ko kuskus ko da babu nama ko kuma in za a yi naman miya din kila yanka ɗaya ɗaya ne kowa za a raba ba shi na shi wata rana ka samu wadata sai ka ɗan sayo kaji gidan ka ɗan kai ma ka tantana irin yadda na faɗa ɗan to wannan fa ba shi ne wancan almaharuf ɗin ba da aka ce kowane bawa sai ka ce da shi da kai za a sai da aka ce amma tun da sun gani sai kai me sai ka samu su inda magana take kenan amma abin da ke shine tsaka tsakiyar karfin ka to wannan lalle ne kai musu shine bil ma'ruf salamu alaikum rahmatullah uh, malam bayan yaro uh, bayan yaro ma ke ta ɗauki da tsananta ko wata to akwai yawan shekarun da zai yi da ita ta dawo da shi gun mahaifinsa ko ko ta ɗauka shi ke ya tafi wato ka'ida ne dai wannan malam tanki malam yana ne aiki tun daga lokacin da yake karami har iya girmansa da malam tanki ita ta fi cancanta uwa ce ko kanwata da zaran ta ya aure to shine aka ce anan cancantar ta ta faɗi ya iya dawowa wajen uba amma idan mijin da ta je wurinsa ya ce ya yadda ta rike ya ba ta izini ta rike wannan ɗin da ta dauko nata to har yanzu cancanta tana hannun ta sama da kowa tsawon uwa din ce ko kanwata assalamu alaikum ma'ana da saboda abin da sa shi lokacin da ba ta da miji din sun rabu da uban ba ta da miji a wannan lokacin kusan duk lokacin ta da yara ne lokacin da ta yake yin aure na biyu sai aikin ta ya zama kashi biyu ga bangaren yaro ga bangaren wa miji abubuwan da mijin nan ke bukata akwai abin da dole ita za ta yi ba wanda zai wakilce ta amma abubuwan da za ta yi wa yaro kuma akwai wanda zai zai iya wakiltar ta shine uba to shi yasa sai manzo Allah ce malan danki anan gurin tunda ta za a almas'alatani wato almas'uliyatani mas'ala guda biyu da suka ci karo da juna mas'uliyatul zawj wanda shine husnul mu'ashara da mas'uliyatul walad shine tarbiyya to anan gurin sai aka fifita wannan hidima da kula da za ta yi da mijinta sama da abin da za ta yi wa ɗanta saboda abin da za ta yi wa mijinta ba mai wakiltar ta a wajen sai ita amma abin da za ta yi wa yaro ko wani na iya wakiltar ta musamman tun daga wani mai raunin yana nan banda ita shine uba amma idan miji tun da shine sahibul haqq miji na bidin yana da haƙƙi na taimaka wannan hidimar kuma ya san lallai in ta zo da yaro gidansa wanda ba ɗansa ba ɗaya biyu uku wata rana dole ta kula da su sai ce ya yarda duk da haka ta zo da su to har yanzu haƙƙin ta na ta rike ɗanta tun da shi yanzu tunda ta zo da yara za ta kula da su ya san wani lokacin ba zai same ta yadda yake so ba tana cikin yara kuma shi ba ta wannan izinin da haka ba zai zo ya korafi daga baya ba an bayyana ko salamu alaikum kamar da aka bayan cewa wajen wajen reno mace ta fi dacewa to idan mahaifi ya rasu wane ne ya fi dacewa ya rike dukiyar shi yaron shin ita mahaifiyar ne ko kuwa dangin iyayen dangin sa ne na wurin uba ita ya fi cancanta ta rike ba an ba ta wula da yaron ba gaba ɗaya da yaron da dukiya wanda ya fi muhimmanci <laughs> ma an yi wannan assalamu alaikum malam yau da yamma a labarun muran amurka akwai malamin da aka tambaye shi kan dokar da dan uwa Ahmad Sani ya neman bakura ya kafa a zafara akan cewa duk musulmi in an kira sallah wajibi ne ya rufe shagonsa ya je ga sallah ya ce wannan bai halarta ba shi ne malamin kenan wai wannan bai halarta ba wannan doka ne kawai kasan saudiya shi ne muke son malamin ya magana kan shi malamin shi ne bai halarta ba <laughs> ni ba san kowaye ba amma dai wannan wani ne shirme ne ce bai halarta ba sallan da mai fa wajibi ce da nassin faɗin Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in lafazin warka'u fi'il al-amr karkashin wannan imam al-qurtubi yace malamai suka wajabta sallar jami haka ibnu kasir cikin tafsirinsa to yawanci malaman mu sai ga wani lokacin sun fake da malikiya amma ba sa karanta littattafan malikiya yanzu wannan kila ya karanta ne a wani jarhi na malikiya ko waɗansu littattafai na malikiya an ce sallar jami'i sunna ce muakkada to amma ya manta da cewa al-jami'u li ahkamil qur'an na al-qadi abu na abin nan na shi al-qurtubi din nan dan malikiya ne kuma gashi ya ce ga malamai sun kafa hujja da wannan kan wajibin jami'i kuma kaddara duk ma malikiya sun ce ba wajibi bace ba manzon Allah ya tilasta sai a yaya shi ya ba ko bai ce ma zai yi doka koyi da ki mutum koyi mai manzon Allah ta yi saura kira zo ta rana in sa a yi kiran sallah a zo masallaci kuma in sa a yi kama in ce wani ya yi jam'i din ya zama liman ni in tafi gidan waɗanda ba sa zo jam'i in kona gidan manzon Allah ce abin da ya hana in yi haka saboda mata da yara da suke cikin gidajen dan su jam'i bai wajaba a kansu ba amma ba dan mata da yara ba da wata rana sai na sa wani jam'i ne kuma in bi gidajen duk wanda bai je jam'i ba in kunna gidan wuta dan Allah wannan sai mutum ya ce mi to amma akwai mutanen da malaman da yanzu aka ku sani malaman akwai da malaman da yanzu gwamnatin tarayya take amfani da su da aka yi shari'a sun je Kano ba a yi sati biyu ba suka yi taro suka zazzage mu suka yi mana zagi na ƙarfi irin zagi da dan kama yake wa mutane a kasuwa duka wannan bai kusa sati biyu ba an nan za a rediyo kun jigo to waɗansu malamai ne da ake amfani da su ya za a kare shari'ar musulunci an ɗauko ɗaya daga maiduguri ɗaya daga nan garin kuboci ɗaya daga wuri ɗaya daga kano akwai kuma wani daga kaduna sun je kano sun yi wannan rashin mutuncin kafin nan murin da sun je sun fito sun yi zage-zage a sakoto da kuma sun zo sun yi wani program a gidan rediyo duka bai fi sati ba live suka yi na hannu da yawa abin da suke so su tabbatar a Najeriya a gidan ash'ariya za a yi ko za a yi shari'a sai wannan za a yi in kuma za a yi shari'a dole malikiya kada ya aiki da kowane irin hadisi ko ko aya sai in abin da ya dace da malikiya dan Allah wannan wani shirme ne wannan kada ba magana sai ta malanta ba to duk wannan an yi amfani da su ne yanzu ana amfani da su da wannan damar dan saboda ya za su yi su gadarwa da musulmi rabuwa ba taɓa yin wani abu da ya kusantar da musulmai da juna saboda wannan shari'a duk bambancin da ke tsakanin ko izala ko ɗarika ko ɗarikun kansu tijjaniya da kadiriya ba wani abu da ya taɓa kusantar da mutane da aka zo kusa da juna sama da mai aiki da shari'a to shine su makiya shari'a suke ganin cewa in an ci gaba haka shari'a za ta ci nasara amma bari su kirkiro waɗansu mutane da za a ba su kujeru maka da na umara su fito su yi zage-zage su zage waɗansu malamai idan an rama shi kenan an rabu har kano aka ɗauke su suka je don saboda sun ga yanar nasarorin da ake ci a kano je su yi hayaniya da wannan har suka yi suka kare mu ce musu komai ba har suka yi suka kare to irin su ne za sun zo suna sukan wannan idan Allah dan gwamna ya ce shikenan da da an yi sallar jami'i kowa ya rufe me abin da ya saba addinin kuma yanzu irin waɗannan malamai idan ka tambaye su wani waɗansu azzaliman masu mulkin a cikin jihohin su kuma ya hukuncin su kuma ba za su ce komai a kansu ba amma kullum wanda yake kokarin aikin addini shi suke cin dununsa suna masa sun safula daga baya kullum abin da ake so a gano wani kuskure a ce ai zan fara ma an yi kaza ai zan fara ma an yi kaza sun manta da cewa mutumin nan ba masu bi bane ba ina ba da an fahimta to dan Allah irin waɗannan maganganun idan an ji su a rediyo sai a rinka hasar maganar sallan jami'i wajibi da nassin hadisin manzon Allah da nassin ayar alqur'ani mai girma Abdullahi dan Mas'ud baya da lafiya amma ake ɗauko shi wani ya rike kafaɗarsa ta dama wani ya rike kafaɗarsa ta hagu har sai an je an tsayar da shi a cikin sahu sannan ya tsaya ya sallan jami'i yana cewa law taraktum sunnat nabiyikum la dalaltum wallahi in kuka bar sunnar annabin ku za ku halaka yace domin sunnar annabi abin da ke nufi da sunna anan wajibi Abdullahi dan Musa na assalamu alaikum ke wannan na san a hankali yan uwa ne dangane da wani lokaci wasu abubuwa kan a gwamnati tarayya ana bukatan wani abu kama abu misali ce matsala ta poverty alleviation da sauransu to sai ga yan uwa da suke aiki a wani gurare sun yi shigo ba sanar da yan uwa ba lokaci guda kuma wanda suke abokan zama a wannan kasa sanar da yan uwan lokaci guda kuma ya zama na anjuwan mamaye abubuwa yanzu saboda haka yake ba da sanarwa kan cewa in zai yi lallai ah, akwai koyon sana'a da mutum ya mutum ya je da passport din ku mu dawo ko dan NDB wanda yake digiri da wanda yake da HND duk su je insha Allah karim akwai magana da kai a yi baka Allah ki taimaka wannan sanarwa ce ta'aliki kawai da zan yi nan gurin shine a sakacinmu yana da yawa to amma kuma akwai laifin gwamnatocinmu a jiha da karamar hukuma yadda ɗabi'ar biyar mu take da jin rediyo ko da makiyayi da yake kola shanu a daji za ka yi da yan rediyo a maka to duk wani mai mahimmanci irin wannan iya ya fito gwamnati ta fito cikin rediyo ta farfada mutane dan me amfanin kafar watsa labarai ne a rediyo da talabijin dan a wayar da kan jama'a To an gwamnati ce ta karamar hukuma ko ta jiha abin da ya kamata a yi kenan a yi ta yi a yi ta yi wa abin kamfen har mutane su fahimta yanzu kwanaki aka zo ana maganar sayar da hannun jari sayar da hannun jari sayar da kamfanonin gwamnati da waye duk nan mutanen ma ba su san abin da ake ba in cikin ɗari na mutanen ba su san ma ana wannan ba kuma ya za a yi aiki in za a yi to amma a kowace jiha ba akwai ma'aikata ta harkokin kasuwanci da masana'antu ba ba ta ne irin wannan su rinka tsara wani program a rediyo da talabijin don wayar da kan mutane ba ba su ne ma su rinka tsara semina suna kira mutane suna wayar musu da kai ba amma duk ba za a yi ba da haka idan mutum idan gwamnati ta fahimci jama'ar ta suna da duhun kai da yawa to ita ce za ta yi musu wannan gata don wannan shine gwamnatin ri'aya din aka baka kenan na mutane Allah gane da assalamu alaikum alan dangane da hadisin da aka karanta to sai mutum ya ga cewa a matarsa ko kuma kanwa matarsa ba za ta yi daukar nauyin danta ba sai dai ba da wasiya kan cewa in ya rasu kaninsa ya dauki renon ɗansa ya'yansa shin wannan wasiya za a cika ta ba za a cika ta ba a ganin sa da shi kadai da haka ba za a aiki da wasiyarsa ba muna nan kan hadisin manzon Allah alqala bi manzilatil ummi in ba ta da wata cancanta saboda wani abu to sauran auliya wal umur suna nan su ne za su zauna su yi maslaha sai to ai wata cancanta ba saboda tana da mugun hali saboda tana da kaza saboda tana da kaza saboda wannan sai a hana ta sai a ba wani kamar yadda muka gani alaikum salam wa alaikum salam lalau da waya akwai shine da ruwan ajiyu da sauran zaga ga wani saboda in bai da yi da ya ga kana son labuwa da ya kama da kasa kawo mutane da ya kamata da ruwa wani ma za a ga gari kamar mutane gari juma'a ne akwai mun ba zai je wasu ruwa yana gani da shi ba a shi na gaban da zai ba zai ci sallah ba zai ci lafiya ka'ida wanda ake bi jam'i shine dukkan mutumin da ya tabbata musulmi dukkan mutumin da yake musulmi ne kuma ya iya sallah wajibi ne mutum ya bi shi sallah amma in ka ga muka bi mutum sallah ba to ka cire shi daga musulunci kenan zuwa wajen musulunci to anan kuma malamin suke cewa man sabata imanuhu bi yaqin fala yuzalu minhu illa bi yaqin dukkan mutumin da imanin sa ya tabbata ta fuskar ne to ta hanyar shakka da suwasi kuma ba za ka kore masa imanin sa domin shakka ba ta koran ne sai in kana da ya ne tabbas na ya fita daga musulunci to kuma wannan kai ka san irin hujjar da ka tana da za ka faɗa Allah cewa na min wani sallah dan ya tabbata kafi dan ya yi wani aikin sako aikin sako ba kafirci bane ba dan ya yi wata bid'a bid'a ba kafirci bane ba don kafirci din wato sai in mutum ya yi shi ya takidu annahu kufrun yana itikadin abin nan kafirci ne kuma duk da haka fa'altuhu wa ana akhtaruhu na zaɓe shi to wannan ba wulin da ka yi masa ya kafirta amma ya iya fahimtar wani abu yana tsammanin daidai ne ba daidai bane iyakacin ilimin sa kenan iyakacin tarbiyyar da aka bashi a gidansu kenan ko karkashin malamin sa kai da ka fahimci wannan abin kuskure ne kafirci ne ba ka da daman da zaka ce wane ya kafirta dan ya kudurce wannan har sai ka gamsar da shi da dalilai na shari'a cewa abin nan fa da ka kudurce kafirci ga aya ta kaza ga hadisi ga kaza ya yadda ayar haka take nufi ya yadda hadisin haka yake nufi amma duk da haka yace zan ci gaba da yi tunda a gidanmu ana yi to kaga wannan ba tawilin da zaka yi masa ba yadda zaka bi shi sallah amma duk mutumin da ya rike abin da yana itikadin daidai ne kai kuma kana ganin kuskure ne ka kawo masa dalili bai yadda da dalilin da ka ba ka kawo hadisi bai yadda da fassaran ka ba kai ne kawai dai bai yadda da kai ba amma ya yadda qur'ani gaskiya ne hadisi gaskiya ne amma bayanin da kai masa ne kai bai yadda da kai ba rashin yadda da kai ba ya sa ka fita kai dan kai ba kai ne addinin ba ba <laughs> da fahimta to wannan shine rikicin da ta dama daga cikin wa ba su fahimta ba a cewa mutum in ya shiga musulunci ya shiga kenan ba abin da zai kafurta idan haka ne ina amfanin babu ridda da sai a sauke duk babu ridda da ke cikin bukari ko waɗansu littattafai tun daga littattafan hadisi zuwa littattafan fikihu to amma lallai akwai abin da zai iya kai mutum waje amma abin da ake nufi shin ya yi ci bisa ga ilimi ko bisa ga jahilci yake kenan da ya yi ci bisa ga ilimi shin ya fahimci daidai cikin ilimin ko ya yi kuskure wajen fahimta da ya yi ya fahimci daidai wajen kuskure shin ya yi wannan abin yana mai zaɓin sa ko kuma ya yi su bisa ga kuskure su da baka ga mutumin da maza Allah ya ce ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya Allah kai ne bawa na ne ubangijinka wannan kalmar zahirin ta imani ce ko kafirci amma maza Allah bai ce ya kafarta ba sai ce akhfa min shiddatil farah tsananin farin ciki yasa har yayi kuskuren magana ba haka yake nufi ba harshen sai riga ta faɗa ko mutum ya faɗa a matsayin an tursasa shi irin yadda aka tsare amma bin yasir har sai da ya faɗi bakar magana ga manzo Allah sallallahu alaihi irin magana da yake in zaɓin sa ne ya faɗe ta ya kafirta da ya zo faɗa manzo Allah ce ko gobe suka dawo maka sake mai ta ta ba ko aw ka saukar da mun kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim ga kuma hadisi cikin bukhari wanda wani mutum ya sashi mutuwa ya ce wa ƴaƴansa in na mutu ku ɗauki gawa ta ku kone to kar ku ɗauka ku je ku watsa a cikin teku domin na yawan Allah laifin da in ya sami iko a kai na zai mun azabar da bai wa wani ba wannan abin da ya yi imani ne ko kafirci kafirci ne amma manzo Allah bai kafirta shi ba saboda ya jahilci me ya kudura ta ubangiji ya da Allah shine al-khaliqu shine ar-raziqu kuma zai iya kawo mutum ya masa azaba amma ganin sa in an sa ka kabari ne kawai zai iya maka azaba ai ya ilimin sa kenan a jahilcin sa yana ganin in aka kone tokar aka yada a cikin fitowa wasu to fa an bai wa ubangiji aiki ba zai iya harhaɗa ki ba manzo Allah ta za a tashe shi ranar tashin kiyama ubangiji ya tambaye shi me yasa kai wannan yace khashiyatuka ya rabbi tsoron ka yasa ne haka ubangiji ce je kana gafarta maka dan Allah idan muka nuna irin waɗannan garkar hadisai cikin bukari da yana ne kaga ba za mu ɗauki zo mu kafarta mutum daga adana shi ba ko da ya furta kalmar kafirci shi sa malaman usul fiqh suke cewa akwai lazimul mazhab akwai mazhab akwai lazimul qaul akwai qaul zance idan kai ko da zancen kafirci na la yalzamu minhu annaka kafir baya nuna cewa kai kuma ka zama kafiri dan kafiri ya iya wazuwa ga shi zance kafiri ne kafirci ne a karan kansa shi zancen kafirta shi kai kuma baka zama kafiri ba saboda me imma saboda jahilci imma saboda me kuskure imma saboda me wata fahimta ta ba daidai ba an baka wata aya a gungunce da sauran abubuwa masu yawa zahirin abin yana nan sunan shi kafirci amma akwai bambanci tsakanin wanda ya faɗe shi da kuma shi zancen kansa ina fatan kun fahimta wannan matsala ce mai tsauri da haka ibn taymiya yake tattaunawa da tsintsiyin bid'a ya abin abinda kowa kudurce a zuciyar ku in ni na kudurce na kafirta ce domin ni ina da cikakken ilimin cewa abin nan kafirci ne in na zaɓe shi yanzu na zama kafiri ce amma ku ba zan kafirta ku ba dan har za ko wata yana a idan ku da suna yaye muku ita su yana su jahilci yan bid'a ake wannan mukabala da su kan wannan ce inda ne na faɗa na kafirta ma wahida shi sa matsalar bin sallah wato yana da daga cikin abubuwan da suke da tsauri sosai da sosai mutane akwai waɗanda suka yi sakaci da yawa ko suka zafafa da yawa kuma shi al'amari ana so a ɗauke shi tsaka tsakiya dukkan mutumin da ya zaɓi kafirci kan ya yadda kafirci ne zai ka saurare shi a ka bi sallah kai ma ka san wasa kai amma dukkan mutumin da yake da shubuha da yake no kai kansa bai waye ba ga da an yi masa bayani bai gamsu ba dan yare rena wanda ya bayanin ko dan wata subuha mai karfi da wani daga gefe guda yake ba shi kai ka ce wani ya ce <laughs> ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talib zai mutu can gurin ga su Abu Jahal da Abdullahi bin Abi Umayya manzon Allah kalla Abu Talib ya ce da shi ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha inda Allah ka faɗi kalmar shahada kalmar da zan tsaya ma da ita gaban Allah sai su Abu jahil suka kalle shi a targaba amin lati Abdul mutalif yanzu aka bar addinin yi riga kan ya yadda fa manzo Allah sunansa al-Amin tun kafin a saukar masa da wahayi amma ga wata shubuha da ake ba shi iyaye da kakanni iyaye da kakanni karshe me yace yace shi yana kan addinin Abdul mutalif addinin iyaye da kakanni to wallahi sai yanzu aka yi wa'azi kuma ga wani kai kana kokarin gina sunna wani na kokarin gina bid'a kai kana kokarin dasa mutane kan Qur'ani da hadisi wani na ba su labarin mafarki an yi farki da wani an shiga aljanna shi yasa mutanen asalin za ga mutane da yawa suna son Allah suna son bandan Allah ba da gangan suke yin bid'a ba ribata su kai waɗansu malamai suka gani rawanin ya musu tasiri shekarun malaman ya yi musu tasiri abin ya musu girma a kace wani wani kuskure ki ga shekaru ga rawani ga ga kandiri ya rike a hannu abin ya ba yanzu za a ce wani kare yaki to amma sai an daɗe yana yi za su gane a yanzu dan Allah tun daga lokacin da ake da'awar sunna zuwa yau sunna don ci gaba take ko rabuwa take ana samun ci gaba to wanda yake samun ci gaba kuma sai ya rigima duk wanda ka ce a tashi rigima a kasuwa a kona ko ina yana da a wajen wani dan kwaya ne shi yana jin haushi mutane kan sun kan kama sai ya zo ya sa a yi rigima dan aibe to haka yanzu duk inda kaga ana neman rigima zaka samu mai bid'a ne dan ya san kaso ta bata ci amma mai suna ba ruwan shi da rigima sai dalili sai qur'ani sai hadisi hatu burhanakum in kuntum sadiqin shine maganar tun ba a saurari na cewa addinin yara da addinin yara ne an zo ana saurari tun ahalin suna ba su da matsayin da za a ji su ko a rediyo ko a talabijin kullum idan ka buɗe rediyo daga safe har yamma daga kacin da la'ilu sai ka ji shirina da bidoyi har aka zo ana saurari ahalin suna to wannan ba ci gaba ne ba to me kuma na cewa sai waɗansu su zo sai an yi zafi sai an kafirta wani sai an ce wani ya fita daga musulunci Allah ba zai tambaye ka wa mutum nawa ka fitar daga cikin musulunci zai tambaye ka nawa ka shigo da su amma waɗansu yan uwa suna nan wurin aikin su kawai shi ne duk wanda ya saba wata ka'ida ta sa ta yi wallahi wani lokacin matsala ta fi fikihu wani za ka saba masa sai ce kawai ka kafirta ka kafirta a cikin irin waɗannan ɗalibai waɗansu suka je daura ba daga nan gudun daura da ake a maiduguri suka je daga nan bauchi suka tafi har suka gama daura ni da ni suka nemi alfarma su shiga daura din kuma malaman da suka zo sai ke koyarwa malaman madina ne har da limamin masallacin ku ba farkon masallacin da annabi ya sallama kafin ya je masallacin sa awwal masjidin qudus ala taqwa min awwal yawmin to amma tare da haka idan suka ba ta bin masallaci suka dawo suka ce za a iya koyi ilimi a wurin mu amma mu kafirai ne ba za a bi mu sallah ba saboda mu kafirai ne ba za a bi mu sallah ba amma dai ya halatta in mun yi sallama dan kar su dan kar kar mu gane su dan ansa sama sama eh amma dai ba za a bi mu sallah da mu daga mu Allah na bawan gaba daya ne kafircin mu ba ma cikin kungiyar su shine kawai Allah rufa mana asiri irin wannan duk wanda yake dan Allah za ga Allah ya fahimtar da shi daga baya amma duk wanda yake dan ya more to haka zai mutu a kai amma duk wanda yake da ikhlasi jahilci ne wallahi yau da gobe yau da gobe wata rana zai gane Allah ganar da ku ruwayan wanda an shirya da aka da mutane kuma kowane kuma kowane ya fara da wani karshe ko tambayar karshe ita ce tambayar da kuka yi cewa idan mutum ya ya tsotsi matan maman matarsa kuma har ya haɗiye shin ta zama haramun gare shi zance mafi inganci bata zama haramun gare shi ba amma dai mafi kyau kare kare ta in dai ya riga ya san kan mamanta idan ya tsotsa ruwa zai fito gare kyale ta gare kyale ta wannan shine abin da fi dacewa amma dukkan malaman mazhaba guda hudu nan da Imam Abu Hanifa da Malik ibn Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi da Ahmad bin Hanbal duk sun nuna cewa idan mutum har ya zo yana wasa da matarsa ya tsotsi mamanta kuma har ya sha kuma takarrara min har haka ma a ce ya maimaitu ba so ɗaya bai yi ba duk da haka suka ce tana nan bata zama muharrama ba dan saboda sun kafa hujja da hadisan da suke cewa innamar rada'a min al-maja'a shikenan na biya ku bashin ku hankali ya kwanta a abu na karshe shine wato wannan asusu namu mai albarka